Ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da take tallafawa na ƙasassu da ake kira Handicap International tare da taimakon hukumomin shiyar Yamai ta ɗaya su ne suka bada taimakon waɗannan kayakin waɗanda suka haɗa da kekunan ɗumki da kayakin saƙa kujeru da na aikin fata. Sumaila Giwa ɗaya daga cikin nakasassun na birnin Yamai ya bayyana irin tasirin da waɗannan kayakin za su yi wajen kyautata rayuwar nakasassu da ma kare su da al'amarin barace-barace wanne ya zama ruwan dare ga duniya a nan birnin yamai kowa in ya iya aiki hannu in yaro ya iya aiki hannu insha Allah yana ke da kanshi kuma mutane ko gwamnati ma inda ya gani kai kana kowa ma yaro aiki ya san gaskiya kana yi kokari duk yaro ko wanda bai da nakasa inda mun gane shi yana yawo in yake bai cikin ekol bai wani abin ga mun gane shi muna ce mai dan Allah mu ya gwada muna iyayen su mu ze mu gaya mu iyayen su su zo don Allah su kawo shi mu koya mai aiki an dai gudanar da bikin ba da wannan taimakon ne a ƙarshen jagorancin magajin garin shirin ya mai ta ɗaya hamma saidu wanda ya yi amfani da wannan damar ta bayyana wa nakasassu hanyoyin da za su bi domin ci gaba da samun tallafi wajen hukumomi da ma kungiyoyi masu zaman kansu muna so wanda ke gaba wadda suna gaban nan su ma su lisa su gani menene ya kamata a yi musu waɗannan su yi proje-proje ana yi a kai su waɗansu wuri ana yi a kawo su meri wanda meri zai iya ya dauka sai meri ya sa cikin abin nan shirin shi tun da yanzu cikin wannan wata tana bayan sallah mu yi konsai an yi konsai za a fara menene ya kamata mu yi muna shirin abin da aka ce birje da sama don in ba cikin wannan ne cikin shirin nan ne an saku kenan da wuya in muna cikin da milkans sai ake a yi muku formation to koya da kasassun suka shi da wannan shawara ta magashin garin shirin ya mai ta daya ga abin da sumaila giwa ke cewa an ka ce rishin sani ya hidare ruhu abinda yanzu da ya gaya muna ka gani mun yi kokari inda aka gaya maka aka ce wane gyara kayanka bai zama sabce mu raba ba yanzu da ya gaya muna kakin su yi bidizai din su na shekara mu ma za mu yi kokari mu gwada abin da muke so abin da muke bukata gare su wanda za su taimaka muna mu ci gaba da aikin nan wanda zai hana mu mu dinga kai muna tara hannun nan muna sa su a takarda mu zai mu gwada musu matasa daina kasasu guda arba'in maza da mata su ne za su ci moriyar wannan horon a tsawon kwanaki goma sha biyar wanda a sa za a basu su takardar shaidar kammala ɗaukar horo yusuf abdullahi rashin hausa na muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger